Lafiya uwa jiki babu mai fushi da ke wannan ko shakka babu. Kowa dai ya san cewa akan yi wa majinyaci allura ne domin ya samu sauƙi ko kuma lafiya. To amma ko kun san cewa yi wa mutane allura ne ke da alhakin miliyoyin kamuwa da cututtuka a duk shekara? Wannan matsala yana ɗaya daga cikin batutuwan da filin lafiya uwa jiki zai duba kafin idan muna da sauran lokaci ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko. Ma sauraron lafiya uwar jiki assalamu alaikum kuma barkanmu da sake saduwa. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Ƙungiyar Lafiya ta Duniya ta ƙaddamar da kamfen hana ko kuma dakatar da amfani da alluran da suka yi datti da suke da alhakin kamuwa da miliyoyin cututtuka da suke barazana ga rayukan jama'a a duk shekara. Ƙungiyar Lafiya ta Duniya ta ƙaddamar da wannan sabuwar dabara ce da nufin hana amfani da gurɓataccen allura ta hanyar gabatar da irin allurar da idan aka yi amfani da shi sau ɗaya shi kenan ba za a sake amfani da shi ba. Wakiliyar muryar Amurka Lisa Shanley ce ta aiko mana da wannan rahoto a lokacin da ƙungiyar lafiya ta ƙaddamar da wannan kamfen a headquarter ta da ke birnin Geneva a ƙasar Switzerland. Ana yi wa mutane allura ne da nufin warkar da cututtuka da kuma ceton rayukansu. a galibin lokuta kuma kwalliya kan biya kuɗin sabulu. To amma ƙungiyar lafiya ta duniya ta yi kashedin cewa kimamin allura miliyan goma sha shida da ake yi a shekara suna nan kasa mutane da yaɗa munanan cututtuka a saboda amfani da alluran da suka gurɓace ko kuma suka lalace. Ƙungiyar lafiya ta ce kimamin kashi goma daga cikin ɗari na alluran da ake amfani da su wajen yin rigakafi da ɗurawa mutane jini da kuma waɗanda ake yi domin tsara haihuwa galibi ba su da lahani. To amma matsalar ta danganci saura allura kashi casa'in daga cikin ɗari na magungunan da ake bayarwa ta yi wa mutane su ta jijiyoyi. Ƙungiyar lafiya ta duniya ta ce yawancin alluran da ake yi domin jinya ba su zama dole ba domin ana iya maye gurbinsu da magungunan haɗewa. jami'in da ke lura da sashen muguwar cutar na mai karya garkuwar jiki ta yaƙi da ƙwayoyin cuta kanjamau ko sida dr gunda oral wela ya yi kashedin cewa galibi irin waɗannan alluran suna tattare da lahani kuma su ne suke da alhakin yada munanan cututtuka a duk faɗin duniya. We do know that 1.7 million hepatitis B infections are probably attributable to uh, unsafe injections and more than 300,000 hepatitis C infections. Dr. Waila ya ce sun san cewa kimanin mutane miliyan ɗaya da dubu ɗari bakwai masu fama da ciwon hepatitis nauyin ba ko B sun kamu da cutar ne bayan an yi musu allura da alluran da suka gurɓace ko kuma suka lalace da kuma fiye da mutum dubu ɗari uku waɗanda suka kamu da hepatitis nau'in C ko C a duk shekara. A saboda haka wannan matsala ce da ke ƙara ingiza tsananin bulla annobar hepatitis. Ya ce a shekara ta 2000 an kiyasta cewa kimamin kashi goma daga cikin ɗari na waɗanda suka harbi da ƙanjamau sun kamu da cutar ne a sakamakon allurar da aka yi musu da alluran da ya gurɓace ko ya lalace. A shekara ta 2010 kuma ya ce an ga ragowar wannan matsala zuwa ƙasa da kashi ɗaya daga cikin ɗari. ya ce a fili ne cewa ragowar yawan masu kamuwa da ƙanjamau da aka gani ya faru ne a saboda yakuwar da aka yi ta yi da kuma manufofin da aka kaddamar da amfani da su. To amma duk da ci gaban da aka samu, Dr. Wela ya lura da cewa kimanin mutane 33,800 ne ke kamuwa da ƙanjamau a dalilin amfani da gurbataccen allura ko alluran da ya lalace a duk shekara. dr wele ya ce ana yada cutar ne idan aka yi amfani da alluran da ya gurɓace a jikin fiye da mutum ɗaya wannan matsala kuma ta fi kamari ne a ƙasashe masu tasowa domin ganin an shawo kan wannan matsala burin wannan sabuwar dabara ta ƙungiyar lafiya ta duniya da ƙungiyar lafiya ta duniya ta ƙaddamar shine na ganin cewa dukkan ƙasashen duniya sun fara amfani da alluran da za a amfani da shi sau ɗaya kurum kan shekara ta 2020 a saboda haka ƙungiyar lafiya ta duniya take kira ga kamfanonin yin allura da su ƙara zage dantse wajen ƙirƙiro irin waɗannan alluran domin ganin an cimma wannan buri. Zan da likitoci masu kulawa da lahiyar masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ka taimake su amin. To madalla yanzu kuma lokaci ya yi da likitan ku dr muhammad ladan zai amsa tambayanku na kiwon lafiya da kuka aiko mana to likita ina fatar kana lafiya ina lafiya hajiya to za mu fara ne da wannan wasiƙa da muka samu daga wajen muhammadu albakir dan salisu a can akwatin gidan waya da 98 guyuk jihar adamawa a can najeriya to likita yana so ne san shin me ke kawo ciwon hangun ne To abin da ke kawo nan ciwon hajiya shine ah, akwai su ƙwayan cuta da suke shiga cikin yawanci ta baki ko wani lokaci irin abubuwa da muke taɓa haka. Don eh. suka shiga suke sa waɗannan. To su waɗannan abin da ke kumburi suke ta gefe duk a gefen baki. Ƙashin bakin mutum na yake kumburi. To wannan ƙwayan cutar suka shiga suke sa wurin ya kumbure haka musamman a yara ma. To ana iya yaɗa ta? Eh, ana iya yaɗa ta. Ya ko kuma wani lokaci daga su tari. ko su a eh, tari ta ko ta iska haka na iya yaɗa shi. Wato in mutum in kamar wani yaro ya kamu da cutar in eh. wasu suna kusa in yi numfashi ko ya tari yana eh, iya yaɗa. Yana iya yaɗa su wannan gaskiya haka yake faruwa hajiya. To ciwon hangun yana da allurar rigakafi ne? Eh akwai allurar rigakafi kamar kin san kamar nan kasashen da suna samun sosai amma yanzu kowane yaro ana musu ana musu allurar rigakafi to ya kuma yanzu ba a samun su da yawa a nan kasashen. haka yi yaro allurar rigakafi to yakan kiyaye shi daga wannan ciwon. To likita akwai magani in ta kama mutum? Eh in ya kama yaro don yawanci su zazzabi da da zafi inda bin ya akwai magunguna da ake iya ba yara suka kama. aka ba su yana yin aka yi sa'a yana warkar da shi to misali kamar yanzu yaro a ce gida ne da yara da yawa yaro guda kamar ya kamu da ciwon hangun din Eh. wace shara za ka ba iyaye eh, in iyaye dai suna da su ya kamata su dan kare wannan yaron daga sauran ko kuma in dai duk abubuwan da kada su rinka wasa da abubuwa kamar kayayyakin wasa da saura kada su rinka wasa da su tare to yara baya kama manya ne ciwo muna eh, ta yana kama manya yakan kama manya to shi wannan ya kama manya din to wannan in ya kama su yakan yakan kawo kamar namiji ne yakan sa kwalacen shi masu kumbure sosai. To kuma eh, na mace ne kan sa shi abin nan ovary mama na mahaifa din ne ya kumbure shi ma. Irin kazafi in ya sami in ya sami in ya sami manya haka yake faruwa. Subhanallah to amma eh. su ma manya ana iya magani. Ya eh, ana iya magani inda aka ka aka akwai magungunan da ake bayarwa wanda zai zai iya warkar da shi ai hajiya. To Allah ya sauke. Amin. To, Malam Muhammad ya sake wata tambayar likita. To. Ya ce me ke kawo jikin mutum waye zafi ba tare da ciwo ba. To yawanci aikin san abin da ke kawo jikin mutum zafi, zafin na aikin san yanayin zafin jikin ɗan adam bai canzawa da yawa. To in mutum yana wani abu ko wani abu ya sa zafin cikin jikin mutum ya karu sosai, sosai dole zafin nan shi ma ya fito. Domin kada zafin cikin jikin mutum ya karu da yawa. shi ke sa sai ka jikin ka duk ya dumi to jikin yanda Allah halitta Allah ne yanda yake yake sa mutum ya rage zafin jikin sa yake ragewa to likita kamar yanzu idan ka taba mutum ka ji jikin yayi zafi ko kuma jikin yaro yayi zafi fiye da kima wannan ana iya cewa zafin cikin jikin ne ya fito koko na zazzabi ne to yawanci aikin san zazzabi da sauran sukan sa zafin cikin jikin ne karu sai rinka fitowa to in dai zafin ko yaro ne ko eh, matashi ko wani mutum da zafin jikin sai karu a taba jikin ya zafi da yawa to akwai wani abu da ke faruwa ya kamata a in wannan kuma da zazzabi haɗu da zazzabi da sauransu to ya kamata a sauri a ji wani likita akwai wani faruwa a cikin jikin tana yiwuwa alama ce ta wata cuta ko eh yawanci abin da ke kawo na shine wadansu kwayoyin cutuka da ke jikin mutum suke kawo waɗannan sai jikin jikin yin zafi to wani lokaci zafin yanda zafi ke zafin jikin mutum ke ƙara zafi haka wani lokaci yanda Allah ya jikin mutum ke wani lokaci kan kare shi daga waɗansu irin ƙwayoyi ka haka shi ma wato a saboda haka duka zafin jiki dai ba ba matsala ba ce wasu ne matsala ko eh wasu ne matsala amma yawanci matsala akwai matsala in dai jikin mutum na zafi ko lokaci ya je a bincika to Allah ya sauke amin ina kuma fatan shi Muhammadu Al Bakir yana kusa ya kuma ji wannan bayani da kai mana to likita shi kuma salisu boptika shi ma a can akwatin gidan waya 98 a can guyu jihar adamawa ya yi tambaya ne ce shi kuma me ke kawo ciwon tundurmi ne to abin da ke kawo ciwon tundurmi kamar a kasashen mu yawanci akwai irin kwayan cuta da ke yawanci sauro ke yaɗa shi da kike filariya su to wannan yakan shiga cikin jijiyoyi inda wani ruwa ke bi ko jini ke bi to yakan toshe in ya toshe su ke kawo nan sai sa sai ga duk kafan mutum ko kuma abin sun sun sun sun girma haka to eh. likita irin wannan kumburewa na ciwon tundurmi din nan eh. akwai wanda yake tsananin da ba za a iya warkarwa ba ko an ba da magani sai dai kawai mutum ya zauna da kafan haka to yawanci in abin ya mutum na da shi ya daɗe to ko da an ba da maganin shi kumburin na wani lokaci sai bai sauka da sauri haka sau da shi yasa inda mutum yana tsammani ko yana da shi haka to kuma wani lokaci in ma kumburin yayi wani lokaci a in yayi tsanani in ba an ba mutum ko da an warkar da mutum wani lokaci an gyara wurin sosai kafin ya dawo inda yake da to yana da wata alamomi ne eh yawanci shi wannan ciwon yawanci mutum ya sami shi kasala yawanci kasala mutum zai rinka jin ciwon kai da sauransu yawanci mutum na samun waɗannan to za ka duk jikin mutum kasala ya same shi da yawa to wannan yana faruwa kuma da yadda shi wannan kumburin kafan yake to inda mutum yana ganin wannan to ya kamata ya saurin jiran likita. akwai allurar rigakafi ne? a ba wani allurar rigakafi yanzu amma akwai magungunan da ake iya sha wanda zai iya kare mutum a yanda mutum na tsammani za a yi wuraren da akwai irin wannan ciwon. wato kafin mutum ya je wurin ne ya je karɓi maganin ko? eh ko kuma yawanci tsafta kuma yana yana kare mutum hajiya kamar irin shi ruwan da muke sha da abu inda muke zama da sauransu hajiya. To Allah ya sauke. Amin. To lokaci ya fara ɗaga mana hannu, a saboda haka anan za mu yi sallama sai kuma shirin mu na gaba idan muna da rai da lafiya. A halin yanzu kuwa madadin? Dr. Ladan. Ni mai Ali daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. A san da ana ana rawa mai jiki mai da da ce ka ce duniya ana ta kari ba ana rawa kuki na taho in